نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد mu ne mafiya sanin abin da waɗannan masu ƙaryatawa suke faɗa kai kuma wannan manzo ba mai tilasta musu bane akan imani kai mai isar da abin da Allah ya umarce ka ka isar ne don haka ka tunatar da wanda yake tsoron azabata a kan kafirai da masu sabo da alkur'ani domin mai jin tsoro shi ne kaɗai yake wa'azantuwa kuma yake tunawa idan an tunatar da shi.